الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدهد وأن مجلس من البركة مجلس عندما كرنت مختصر نسي البخاري a anguwar ne fajime ta yola bayan dogon hoto da muka ɗauka kasancewan yau ne muka dawo insha Allah za mu karanta wasu nassoshi da suke da alaƙa da abin da ya shafi wato farin ciki da kuma sakin fiska sati mai zuwa sai mu shiga littafi kai tsaye mu tsora daga inda muka tsaya su za mu magana ne akan abin da ake cewa bashasha wato shine sakin fista idan ana maganan makarimul akhlaq wato kyawawan ɗabi'u wanda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuma aka tambaye shi me yafi komai shigar da mutane aljanna yace kyawawan ɗabi'u da tsoron Allah sannan kuma yace wanda yafi kowa cikin imani shine mai kyakkyawan ɗabi'a to do ana misali na kyawawan ɗabi'u abin da ya shafi sakin fiska yana gaba gaba saboda duk mutum mai sakin fiska za ka samu yana da daɗin mu'amala mutum mai turnike fiska kuma bai da daɗin mu'amala fito shi ma aiki ne to da wannan nasoji suka zo da suke nuna mana muhimmancin wato mu'amala tare da sakin fiska ah, malai suka ce abinda da ake cewa bashasha shine sururun yazharu fil wajhi yadullu bihi ala ma fil qalbi min hubbi liqa'i wal farhi bil wani farin ciki ne da yake bayyana a fiska wanda yake nuna lallai lokacin da ka da mutum ka sake masa fiska sai na nuna zuciyarka tana son haɗuwa da shi kuma kana farin cikin ka fiskance shi fiskance ka duk mutumin da ka kalle shi kai murmushi ka sake masa fiska to ya san cewa ka ji daɗin haɗuwa da shi amma idan ka ɗaure fiska to ya san baka son ka gan shi ne ma ka tabbata to daga nan idan yana son ya yi maka mu'amala to sai ji tsoron yi maka mu'amala in ka sake masa fiska kuma ka ba da kofa na ya kare ka da wata mu'amala to irin wannan mu'amala ta sakin fiska sai na da yana cewa minar da ha'i husnul liqa yana daga cikin basirar mutum da sanin ya kamatansa da kaifin hankalinsa ya zama yana da kyakkyawan haduwa wato in zai hadu da mutum yana sakin fiska kuma yana nuna ya ji daɗin haduwa da shi musamman wanda kuka daɗe ba ku haɗu ba idan baka sake masa fiska ba sai ya ji kwata-kwata ba ka ji daɗin haɗuwa da shi to shi za ka ji ba shi na cewa bai ma ba ni fiska ba idan ana cewa ba kamar ba yi kaza ba ka sai ka ce to shi na samu fiskar da zan yi haka ne saboda mai saboda ya turgike fiskar ya nuna kamar baya baya tare da kai to farin ciki da sakin fiska wanda ya fi komi mahimmanci shine na lahira wanda yake nuna farin cikin irin sakamakon da ka samu da jin daɗi da walwala shi yasa za mu fara karanta ayoyi da suke nuna irin wannan a aljanna ko a lahira ubangiji ta lata wujuhun yau ma izin nazira ila rabbi a nazira wasu fiskokin ranar alkiyama za ka gansu suna masu haske kuma suna kallon ubangijinsu subhanahu wa ta'ala masu haske ma'ana masu sakin fiska masu murmushi domin fiskan mutum ta kan yi haske idan yana sakin fiska ina tunikewa kuma to duhu take yi shi yasa ma zarawa suna cewa abun yin kwalli saboda kwalli wani bakin abu ne wato kamar ka shafa wa fiskan ka wani bakin abu ne ba ka da daɗin kallo amma idan kana sakin fiska zai zama kana da daɗin kallo to idan an je lahira bayan an yi tashin alkiyama gaba daya to ko ni farin ciki da zai lullube muminai za a ga fiskan su a sake a lokacin da suka ga ubangiji subhanahu ta'ala shine Allah ta'ala ke ba mu labari yace wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira saboda farin ciki za a ga fiskokin suna kelli suna murna a lokacin da fiskokin kafurai kuma suke tirnike saboda an sha makance su an hana su wannan ni'ima da farin ciki kamar yadda ubangiji ta lake cewa kalla kuma an rabbihim yawma idhin la jubu su kafirai za a tsare su ba za su ga ubangiji ba a wannan ranar saboda kafircin da suka su farin cikin da mummunan suke ciki da walwala da suke ciki da farin fiska da murmushi to su ba sa cikin wannan suna cikin wato ainihin tashin hankali wannan suratul qiyama a suratul abasa ubangiji ta lake wujuhun ma idhin musfira zahikatun mustabshira wasu fiskokin a wannan rana ta alkiyama su ne fiskokin muminai sun kasance masu haske kuma suna dariya suna albishir wannan shi kana maka a sai siffan muminai akwai dariya akwai albishir a ciki sai sa lahira in abun farin ciki ya same su sai su dinga murmushi suna suna dariya suna farin ciki suna nuna jin daɗinsu da wannan abu to haka ake so a nan duniya yin abin farin ciki ya same ka ka sake fiskanka ka zama mai murmushi ka zama mai dariya to sai dai dariya a musulunci ana takaita ta ne tsakatsaki ake yi za ka yaƙi haƙoranka ka ɗan yi ɗan daidai gurgudu amma ba za ka dinga ta dariya ba ne kamar almaka Bishir da aljanna ba a sai ka maza sama yana dariya amma suka ce dariyansa murmushi ne za a ga dai haƙoransa amma kusan kamar murmushi ne dariyarsa saboda idan kana yawa ciki ta dariyan kuma to zai zama na wato za a ɗauke ka kamar hankalinka ba ciki ce ba ne kamar kana da wani kaɗin kai to za ka ba ko ina ne ake dariya ba kuma in za ka yi ka taƙaita a ce daga nesa ana jin ƙiƙe ta dariyanka to ba za a ɗauke ka wani mutum mai mahimmanci ba ko da za ka yi ɗin dai sai zama ƙasa ƙasa za ka yi kuma galibin dariyanka ya zama murmushi ne ba wai ƙiƙe ta ta dariyan ba ne, duk da dariyan ya ya halatta kuma shi ma abu ne mai kyau idan farin cikin ya yawa mutum zai dan yanke ta din wani sauti ya fito amma dai kar ya wuce kuma gona da ita sannan suna masu albishir cewa sun samu kyakkyawan sakamako ko kuma sun ga ubangiji subhanahu wataala suna murna da wannan abu to idan mutum yana son samu irin wannan albishir da sakin fiskan ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa Allah ta'ala da'a nisanci sabon Allah haka nan a cikin suratul ghashiya ubangiji ta lati wujuhun yawma idhin na'ima bi sa'iha radiya wasu fiskokin a wannan ranan ita ce ranan alkiyama to za ka gan su mani inta ne idan fiskan mutum aka ce maka mani intiya to akwai walwala a tare da ita akwai haske kuma a tare da ita ba wai fiska ce wanda take makaskanciya ba kamar yadda wujuhun yawma idin khashi'a kaga kashiya din hal atan hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'a to kaga fiskokin da suke masu makankanta a wannan ranar su ne fiskokin ko yadda da su bi Allah ba subhanahu ala, su da ka kagan su kaga alaman kaskanci su ta mu ne alaman ni'ima za a gani kamar mutum ne ya fashi da makami a kamo shi kawai wani kisan kai a zo a kamo shi za ka ga gaba ɗaya fiskansa a kaskanci ne yana cikin damuwa saboda ya wani laifi an kama shi amma idan wani abun farin ciki ne aka zo ana daga darajarsa ana nuna shi ya yi wani abun bajinta to za a ga kuma fiskarsa akwai ni'ima akwai walwala a fiskarsa to ranar alkiyama mumine bayan Allah na gari za a ga abin nan fiskokinsu suna mani'inta suna masu haske suna masu sakin fiska saboda me lisa'iha rafiya so da sun gamsu da ayyukansu da suka yi a nan duniya sun gamsu da sakamakon ayyukansu da aka ba su a nan duniya saboda ka idan kai kyakkyawan aiki ka je lahira aka baka sakamako ka gamsu me ya rage maka sai dariya da murmushi da nuna da nuna farin ciki amma idan munanan ayyuka kai ka ga mummunan sakamako aka baka sai dai fissan ka ta kaskanta ba za ka iya daga ma ka kalli wani ba to haka ake bukatar mumini idan Allah ta'ala ya masa ni'ima a nan duniya sai zama mai sakin fiska mai murmushi mai nuna cewa ubangiji ta'ala ya yi masa din wannan yana daga cikin godiya wa Allah ta'ala a akan ni'imomin da ya masa sai Allah ta'ala ya ƙara masa yin ninka masa sannan a cikin suratul mutaffifin ubangiji ta'ala ya ce ta'rifu fi wujuhihim nabratan na'im kuma idan mu'mine ne bayan Allah na gari Allah ta'ala ya ce zaka ga zaka gane nabratan na'im hasken ni'ima fi wujuhin a cikin fiskansu wato da ka gansu za ka gano lalle wa'annan suna cikin ni'ima da za ka gane suna cikin ni'ima shi ka fiskansa idan ka kalli fiskansa za a gane lalle wannan yana cikin ni'ima a lahira lalle ya samu kyakkyawan sakamako lalle wannan ɗan aljanna ne haka ake gane yan aljanna a lahira to ko a nan duniya idan ubangiji ta ala ya maka ni'ima to ya kamata a ga hasken ni'iman abinda Allah ta'ala yake so kenan إن الله إذا أنعم على عبده بنعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه أثر نعمته عليه إذن الله تعالى يباوى نعمة الله تعالى أنا صن يقى علاما نعمة منين علاما نعمة شيني أغني صوانك دولولانك أمنتنك ميكو كفاتنك ميكو baka bar jikinka da yunwa ba ta yadda in an ganka za a ɗauka baka da anaccin yau ballantana na gobe ka tana kai karan ubangiji ne subhanahu wataala cewa jarabe ka da talauci kuma ba haka bane so a gani a jikinka cewa akwai ni'ima a tare da kai a gani cewa Allah ya maka wadata ko ya maka mulki ko ya maka wata ni'ima a rayuwarka saka ubangiji ta Allah yake son ya ga daga bayansa kamar yadda wannan yake bayyana a lahira ga waɗanda suka samu kyakkyawan sakamako a cikin suratul inshiqaq ubangiji ta Allah yake wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda aka ba wa littafinsa a hannun dama zai koma zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki ina cewa gashi nan wallahi an bani littafi na a hannun dama ni kan sakamako na ya kyau rizon ina ya kyau wannan kamar mutumin da ya ci jarrabawa ne cin jarraba mai kyau to za ga idan ya karɓi rizon ɗinsa yana dariya yana murmushi kuma ko da baka tambaye shi ba zai gaya maka zai ce maka jarrabawa mu ta fito to duk wanda ya cin baka tambaye shi ba zai ce maka jarrabawa mu ta fito to ka san ta kyau ne sai na son ya gaya maka irin result din da da ya samu ne shi sai suratul haqa wa baki rike ta fa amma man uta kitabahu yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya wa huwa fi ishatin rabi'a to da haka duk wanda wato aka bashi littafin sa dama zai dinga murna yana cewa ku karanta ku gani ko karanta sakamako na ku gani saboda yana cikin farin ciki da da ainihin walwala haka zai nuna iyalansa ya nuna dukkan wa'inda wato suke tare da shi to irin wannan walwala aka ke so a nan duniya idan Allah ta'ala ya maka ni'ima a ganta a fiskanka daga cikin hadisan manzala ta salama da suka bayani akan irin wannan akwai hadisin Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu yace ra'ani rasulullahi sallallahu wa alayya bashashatul ursi فقلت تزوجت امرأة من الأمصار فقال كم أصدقتها wa نواتا من min zahabin حديث البخاري bukhari da muslim abdurrahman bin auf yace wata ran الله Allah sallama da ya kalle ni sai ya ga alaman sakin fiska na angwanci a tare da ni wato sai ya ga alaman ina sakin fiska irin na angwaye sai ce mini ya aka yi haka ne sai ce ai na aure wata mata ne daga cikin ansarawa nawa ka bata sadaka ce na bata nawatan wani wani wani abun awu ne min zahabin na zinari wato kamar yake kilo ɗaya ko kilo goma ko ashirin na na zinari to a nan manzan sama kawai alama ya gani na sakin fiska da murmushi da kyalli-kyallin fiska ya fahimci ko wani abun farin ciki da ya same shi to shine yake tambaya sai ta ajiya na yi aure ne To ya kamata idan ka angwance da safe in ka fito a ga fuskanka daban ne ka kana murmushi kana ɗan dariya kana sakin fiska wanda kuma shi ne galibi so da ka shiga wata ni'imar da baka taba shiga irin ta ba wata kila ko kuma ka samu wata ƙarin ƙarin ni'ima idan ƙarin auren kai sai ne wannan ya kaga shi ango yana cikin mutane kaga shi kansa yana tsarguwa yana dan murmushi haka ya sun da kansa kar a gane yana dariya to yana tuna ni'imar da ubangiji ta'ala ya yi masa ne kuma hakan ake bukata amma ga bizo fiskan ka a turmike kuma ango ne ga zai dauka ko baka ji dadin auren ba ne ko amaryan ta maka duka ne watakila ko ba ta yarda da kai ba to kaga duka wannan sai ya zama na ka shigar da mutane cikin damuwa kuma da tambayan zuciyarsu to me yake faruwa ne wani ne kuma shi cikin farin ciki ko muna ganin sa cikin bacin rai ko dai akwai matsala ne a wurin nan to kaga sai aka fara bincike don je ba matsalan bane ka kamata ta bayyana a kanka cewa ka ji daɗin wannan abu sannan na hadisin abu huraira radiyallahu anhu manzala kuma ya ce ma tawassana rajulun muslimun almasajid li salati wa dhikri illa tabashbasha Allah lahu kama ya tabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza alayhi wannan hadisin hadisi ibn majah ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yace mutum bai zauna mutum musulmi bai zauna a masallaci ba wato bai rizimci masallaci ba don sallah ko zikiri face ubangiji ta'ala ya yi masa murmushi face Allah ta'ala nuna masa farin cikinsa da jin daɗinsa ranar alkiyama da sababin jikintan masallaci da yake don sallah da zikirin Allah kasan ubangiji ta'ala idan aka ce ya nuna maka farin cikinsa kaga kyakkyawan sakamako kenan za ka samu ranar alkiyama idan ko Allah ta'ala ya nuna maka bai ji daɗin abu ba to kaga ka shiga uku duk mutumin da yake lizimtan masallaci saboda zikirin Allah da sallah ubangiji ta'ala zai zai nuna masa wato farin cikin sa da wannan abun manzo sun ce kamar yanda kamar mutanen da wani daga cikin su yayi tafiya tafiya mai nisa sai ya dawo idan ya dawo ne irin sakin fuska ne za su masa za su dinga murmushi suna dariya suna tarbansa suna lale saboda murnan dan uwansu ya dawo to irin wannan sakin fiskan ne zai gani to a gaskiya irin wannan sakin fuskar na dawowar matafi a yanzu tare wani ma kila bai santa ba ma me ya rage ta shine waya wannan hansa din duk inda kake an sani ka bar wuri kaza ka isa kullum ana gaisa da kai ka je yaushe za ka dawo ran kaza na hau mota ai mun in a jirgi ne mun sauka saura minti kaza sai ka kawai dama suna ga kamar suna tare da kai ne da ka shigo kawai akwai dai dan fani ciki amma bai zai bayyana ba amma irin da da ake tafiya malam a manta da mutum malam in zai tafi ma ana kuka in doguwar tafiya ne ana ta tunanin wani hali yake ciki ko yana raye ko ya rasu ko bai da lafiya ko lafiyar sakalar ko ya samu abun da ya je nema ko bai samu ba kai kan dai ba wani abun nan sai can watakila bayan watanni ko shekaru sai a rubuta wasiƙa sai a turo ta a kai ta tasha a ba wannan a ba wannan har wasiƙan kan ta zo rinka ma kila ta yi wata biyu ko uku to daga lokacin da turo wasiƙan kuma zuwa isowanta baka san kuma wannan lokacin wani hali yake ciki ba a haka kawai ba zato ba tamani kawai kwatsan sai ka ganshi ya dawo a gaban ka. kaga farin cikin da za ka yi kamar wanda raƙumin zai bata ne a cikin jeji kawai ya ganshi a gabansa so da za ka ji wani farin ciki ana dariya sai ka ji gidan gaba ɗayansa ya ɗauka ana oyo wani ne ya dawo wani ne ya dawo to irin wannan farin cikin ake misali wanda a yanzu ya ragu saboda in kai tafiyan ma ko maka kaje an san halin da kake ciki saboda mai saboda kaman ana tare da kai ne da can fulani suna cewa makka wata ne fofo eh, mai makka ta tayi wa mai ta'aziya nisa an maka mutuwa a makka to kuma ba maganar ta'aziya kam to amma yanzu fa sai ka daga waya kawai kai ta'aziya ka kaga yanzu makka ta zo kusa kusa kenan ga mai ta'aziya to yanzu duk garuruwa duniya ta riga ta haɗe kawai gaba ɗayanta to wannan zina rage irin wannan walwala da da abun nan din amma dai shi din ma akwai shi don laysal khabaru kan mu'ayna bi labarin mutum ba daidai ne da kaman ka kan shi ba to manzo sun sai buga misali da da irin wannan hadisi ya tabbata daga Aisha radhiyallahu anha take wani mutum ya nemi izini ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sun sai ce bi isa akul ashira kirda dan uwan dangi wa bi ibn al-ashira da dan dangi wato manzala kaman ya ya lalata shi kenan ya ke zai shigo manzala ce kai kai son sa amma dai ku bashi izini ya shigo kaga nan ba mutumin kirki bane to wannan yana nuna idan mutum ba mutumin kirki bane Rajin kirkin sai bayyana to za ka iya gaya wani halin sa don kar ya yi mu'amala da shi ba daga cikin giba don kar ya yi mu'amala da shi shi ma ya je lalata ɗabi'unsa ko ya ci amanarsa to da mutumin ya zauna kuma Aisha take ta tsallaka annabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa da ilayhi sai manzon Allah ya take masa fiska ya shimfida masa fiska ya dinga masa murmushi yana ta masa dariya gashi da kuma kan ya shigo manzon sallallahu ya nuna cewa mutumin banza ne ya ji dadin ma zuwan san ba amma da yazo kuma sai take masa fiska sai Aisha radiyallahu anha ta ya rasulullah lokacin da mutumin nan yake zai shigo kace kaza da kaza amma kuma ga shi nan da ya shigo kuma ka sake masa fiska Ka kai ta masa murmushi kana nuna masa farin cikin haduwa da shi yaya haka sai mana sama ya ce ya tu, mata ahittani mata ahittani fahisha ya Rasulullah yoshi ne ya ya Aisha yoshi kika sani cewa ne mutum ne mai alfasha ma'ana kina tamanin zan bar ashar ne kenan in ya shigo bakakin maganganu zan gaya masa in ya shigo yaushe kika sani da irin wannan ɗabi'an? haka nan duk yadda mutum ya lalace in ka haɗu da shi ka sake masa fiska wa za ka ɗore fiska kai ta gaya masa baƙaƙen maganganu ko wani abu ba da jarrabawa ne Allah ya jarrabe shi kuma kai ma da ka zama mutumin kirki ba Allah ba wayon ka bane ba dabaran ka bane kan sai sai kamata ya kamata ka ji sai manzo Allah ce inna sharran nas inda Allah manzilatan yawm al-qiyamati man tarakahu an-nas tiqa'a sharri mafi sharrin mutane matsayi ranar alkiyama wannan mutane suka kyale shi domin tsoron sharrinsa ma'ana suka kyale shi suka dinga masa mu'amala mai kyau ba sa rama abun da yake musu saboda tsoron sharrinsa idan ka ce za ka yi rikici da shi ya fi ka sharri idan dan daba ne ka ce wai za ka dinga zaginsa ko ka tsore masa fiska kana son ka walakan sai sai zai maka abun da ninka wannan sai zo da makamai ko ya ɗauko yan uwansa zo su sassare ka ko kwalba zai taɓa maka kaga an yi bayi wa kenan to zai ka dinga take masa fuska ka nuna kaman kana tare da shi domin tsoron sharrinsa domin karya maka sharri akwai mutane da dole bayan da ka iya haka ne zaka musu amma in ɗanka ne zama ba na gari ba wannan zai ka ladabtar da shi in wani ɗalibinka ne ko kai shugaba ne a kansa wannan za ka iya ladabtar da shi ka gyara shi amma wanda ba za ka iya gyarawa ba me ya rage maka sai dai ka sake masa fiska babu yanda ka iya karje ka zai zama abokinka ne na kud da kud domin zai lalata maka ɗabi'unka amma dai in ka ganshi ka ɗan sake masa fiska wannan ba laifi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi na haka to wannan fa yana mana muhimmancin sakin fiskan ma har mutanen banza ma an ce ka sake musu fiska to ina ga mutanen kirki kuma har sabai suke cewa inna na bushu fi wujuhi qaumi wa qulubuna tal'anu mukan sake fiska wa wasu mutane amma zukatanmu suna tsine musu kafiri ma yake sake masa fiska a ina gajiya lafiya ka ka ba shi hannu amma kuma ba son sa kake ɗari bisa ɗari a zuciyanka ba mutum banza haka azzalumi ka sake masa fiska ko dai tsoron sharrinsa ko kuma saboda musulunci ya karantar da wannan ila in nasiha za ka masa ma za ta fi karbuwa idan ka sake masa fiska ya san cewa kuma masoyin sai domin sakin fiska yana nuna kamar mutum yana son ka ne har cikin zuciyarsa to zai ka kira shi za ka ba shi shawari sai karba za ka masa nasiha sai karba amma in kana ɗaure fiska ko yaushe duk inda ka da shi ka turke fiska sai zai ji baka son sa duk abin da zaka gaya masa zai ɗauka ba alheri ne zaka gaya masa ba ba wai kana son sa da alkhairi ba ne to shi yasa musulunci ya zo da da sakin fiska ne sai ce hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah wannan hadisin Bukhari da Muslim ne wanda na karanta hadisi na gaba hadisin Tirmidhi hadisi ne Hasan daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Allah ya dade shi yake manzo sun ce kullu ma'rufin sadaqa wa inna min al-ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufriga min dalika fi ina'i akhika manzo sun ce yana daga cikin yake dukkan wani aikin alheri lada za a baka ladan sadaka duk abin da kai komin kankanta sai dai aikin alkhairi ne to za a baka ladan sadaka a kansa sai ce yana daga cikin ayyuka na alkhairi ka da dan uwanka ka take masa fiska ka sake masa fuska ka yi masa murmushi ka basu mu kafi waje a fika da kasa ka sake masa fuska ka nuna kana tare da shi to za a baka ladan sadaka sannan kuma wannan mutumin zai ji cewa kana son sa kuma shi ma zai so ka saboda son sa da take yi sannan duk mai irin wannan zaka samu kuma jama'a suna tare da shi su kuma jama'a rahama ne ko kaki ko kaso jama'a rahama ne za su amfane ka ta inda baka tsammani. amma kai kace kai kaɗai za ka rayu to ka ɗebo wa kanka wahala ne don ɗan adam bai isa rayu shi kaɗai ba abun na insanu madaniyun fi tabihi dan adam ɗabi'ansa tana hukunta ya rayu da jama'a ya rayu da jama'a in kuma kace kai kaɗai ka lura da wanda suke sha'anin su su kaɗai a cikin wahala suke a rayuwa amma duk da mu'amala da jama'a yana sakin fiska to za ka gan yana da sauƙi akwai sauƙi a al'amuransa wato ko da a ce jama'an nan za ka haɗu da su ne ka yi hira da su kawai ba su baka kuɗinsu ba ba su taimake ka da ƙarfinsu ko da wani abuwa ko da iliminsu ba amma za a zo a zauna a ɗan yirha a tashi to wallahi yana da amfani domin zai rage maka tunanin damuwoyinka ila akwai talauci ila akwai wani ciwo ila akwai wani masifa akwai wasu damuwoyi na ƴan uwa duk wannan raha sai mantar da kai duk wannan abun to wannan rahama ne ga mumini inda za ka zauna kana tunani kana tunani ko dai jini ka ya hau ko ciwon zuciya ta kama ka saboda yiwu tunanin innan damuwoyin amma in ka zo kana hira da yan uwanka sai ka ji gaba ɗaya ka manta da su duk wani abu ka je shi a gefe sai dai daga baya kila ka tuna shi to shi yasa in da za a ce mutum kullum yana cikin ɓacin rai yana yawan tina wasu damuwoyi da suka dame shi ya tina wancan ya tina wannan da na gaba da baya da wasu abubuwa da suke tinkaransa duk ya je yana tsoron kar su faru da shi to da za a ba shi shara ce ka dinga zama da jama'a kuna hira zai mantar da shi wannan abu in ya mantar da shi zuciyarsa za ta huta amma in shi kai ya zauna kuma zai ta tunani ba ka gani mutum yana walwala da rana kuma yana cikin damuwa amma in dare kuma sai kwana bai bacci ba me yasa shi kadai ne sai kwana yana tunani wannan abu ya ce wallahi kwana ne ban yi bacci ba amma da dai zo yana hira da mutane a lokacin da abun yake damunsa sai ya manta da abun kaga dai zama zuciyarsa ta huta kenan to saboda haka yana da kyau dan adam ya zama mai sakin fiska wa mutane mai murmushi mai hira da jama'a ya zama rajulu jama'a mutum ne mai jama'a wannan zai zo kai mu'amala da shi wannan zai zo ka tattauna da shi sai kaga ka samu saukin rayuwa ko da baka samu abincin da ka ci ka koshi ba wallahi wannan abun sai ɗebe maka kewan ma cin abincin ba sai ka jin yunwa ma za ta dame ka ba to baka ji ta ma ballanta na ta dame ka sai rage maka wannan Man su ma da yake kwana biyu uku yana azumi bai ci ba ya hana sahabbansa su ci su yi irin wannan azumi ka zarce baka yi ka yi buɗe baki ba baka yi sahur ka sake kwana baka yi buɗe baki ka sahur kwana uku man za su ma ya hana su me za hana su yace inna ma unaji man la tarajuna abin da ta ni fa ina ganawa da wanda ba ka ganawa da shi Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni malai suka ce ma'anansa ganawan da yake da ubangiji ta'ala ya dauke masa tunanin yunwa amma inda Allah yana bashi abinci ne bashi abun sha ai da bai azumi ba kenan da zai zama bai azumi ban yace ya sha amma ganawa da yake da ubangiji ta'ala ya cire masa tunanin yunwa shikenan sai ya zame masa kamar abinci Allah ta'ala yake ba Sau saboda dama ai sarin shine yake ka matsalan ba ga da azumi tun daga sahur har buɗe baki sai ka hankali ka bai tashi da yunwa ba amma ba baka azumi da safe kawai ba ka karya ba sai ka je ka damu da rana ba ka sa ba ka ce wallahi har sha biyu ni ban karya ba yanzu ga shahar a zata wallahi ko karyawa bane ba zuwa dare duk ka shiga damuwa to ai tunanin ba ka karyan ba ne? tunanin ba ka ci abincin ranan ne shi ke damun ka amma da ka ɗauki niyan azumi kuma to sai dab da buɗe baki kuma sai ka ji sha'awan azumi ai sha'awan cin abinci yana zuwa maka sai ka ji kana sha'awan abinci to haka haka mu'amala da mutane yake amma in za ka yi kai da mutane kirki wa kulle salihina akhan wa khillan wa kun an kulli fahishatin jaban to za su ƙara maka imani za su ƙara maka ilimi zaman ka da kake da su za su koya maka alkhairi manzo sama yace wa an wa an tufriga min dalwika fi ina'i akika haka ne yana daga cikin ayyuka alkhairi ka dan zuba daga gogonka a cikin ƙuryan dan uwanka wato idan ka ɗebo ruwa dan wanka ya zo ɗiba kana ɗebowa kawai sai ka zuba masa kawai ka je ka kawai sannan sai ka ɗebo ka zuba naka wannan kyakkyawar ɗabi'a ne manzon sa ce idan kai haka kai aikin alkhairi kuma ladan sadaka za a baka wani ma da buta ya zo zai alwala ka kuma da bokiti kake ɗiba abin da za ka sa masa sai kai rabin gugan da ka jawo ba sai ka karkata ka zuba masa ruwan sauran kuma sai ka juye a abokitinka wannan kyakkyawan ɗabi'a ne wanda kuma za ka samu lada a kansa sannan kuma za ka samu soyayyen mutane da sababinsa Samu ya zo shi yana buƙatar ɗan ruwa a buta ko a ɗan kofi zai sha kai ka zo da bokitinka kana ɗiba sai zuba kake wai sanda ka cika sai ka jefa masa kogan don Allah ya zai ɗauke ka kai ba mutumin kirki ba ne ba zai ɗauke ka mutumin kirki ba amma bismillah ka juye masa ka ci gaba da harkokinsa harkokinka har abada yana ganin ka mutumin kirki ka bari wata mu'amala ta hada kuka gani ka je kai ma inda kake bukatan sa sai taimake ka wasu abubuwan yan kaɗan ne idan baka yi su ba kuma sai su zama mai sai su zama matsala in kai su kuma su haifar maka da alkhairi su haifar maka to ba ruwa kawai ba kowane irin abu ne ka taimaka dan uwanka ko rage masa hanya zaka je kasuwa da mota ka san ba wanda kake tsoron shirinsa sa bane ina tafiya hanya sai ka ka ce bismillah zo mu je ni tsadan sauka ma a can ne zo mu je dai rage maka hanya wallahi ya san ka mutunta shi kuma ba karamin daɗi zai ji ba domin ka rage masa hanya ko wani makamancin irin wannan abu duk abin da yake ko abinci ne ka dan san masa ba abin da zai zai ishe ka ko da abincin nan daidai cikin ka ne ce wani bismillah ko bai zai koshi ba idan ya ci dan kaɗan da ya daina tunanin yana jin yunwa in ya ka taimake shi kuma kai ma ba lalle ne in ka cin ka koshi ba kuma ka koshin ma an jima dai zaka sake jin yunwa fulani sun ce wala koyi ƙasa sai yau rashin lafiya ne kawai ka iya isan mutum amma abin duniya ba iya isan mutum sai ka dan san masa kawai kai ma matsala sai da amul wahid ya nai, ne abincin mutum da yana isan mutum biyu wa amul ne ya salasa abincin mutum biyu yana iya isan mutum uku shikenan abincin da zaka ci ka koshi kana wani nishi ya zai ya dame ka zai maka damu in kare ba ku biyu kuka ci sai ku koshin ya ishe ku sannan kuma ya zama kana cikin nishadin ka da walwala za ka yi wasu ayyukan kama kasala ba za ta shige ka ba wannan yanka kaɗai za ka take cikin ka daga ba ka dawo kasala ma kake ji ba za ka yi wasu abubuwa ba kila zai maka ma wani damuwa to duk irin wayannan abubuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da kake bayarwa to sai ka ga ya zame maka alkhairi shi sa hadisi na gaba hadisin Abu zar radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo sama yace la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka biwajhin talib yace karkare na aikin alkhairi karkare na abinda za ka yi na alkhairi ma'ana kar aikin alkhairi ka ce kai wannan dan kadan din me zai yi a'a ai kai kuskure dan kadan din sai zama mai yawa sai zama mai yawa manzo wala illa tayyiban تقبلها الله عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل wanda ya sadaka da tsagin dibino da abin nan da dibino daya shine idul sama dibino daya kai sadaka da shi kaga dai wani zai rena zai ce to dibino daya kuma yaro yana bara ko almajiri yana bara ko wata miskiniya ta zo ko miskini ya zan ɗau dibino kwaya daya na ba sai ka rena shi ko ka ɗauka cewa dibino kwaya daya nan matsala ne manzo Allah ce zaka ba da dibinon kwaɗin in dai na halal ne Allah ta'ala ya dinga renonsa a lahira har ka samu lada kamar manya manyan duwatsu dibino ah, Aisha hadisan Aisha guda biyu eh wani miskini wata miskini ya tazo da 'ya'ya guda biyu ta ɗauki dibino kwaya biyu ta ba kwaya biyu ta ɗauki ɗayan ta ba ɗaya yaron ta ɗauki ɗayan ta ba ɗaya yaron ita kuma ta haƙura abin a ya burge Aisha radiyallahu anha manzala kuma ya zo ta gaya masa sai manzo almanzar sama ta ce ai wannan matan Allah yana son ta saboda abin da ta yi nan Idan ma fa ba ta aka yi kwaya biyun, sai ta ba ƴaƴanta ta hakura sai Allah ya sosa da sababin wannan wata kuma ta zo da ƴaƴa guda biyu dibinon kwaya uku Aisha ba ta rena ba ta dauka ta bata ta ba ɗaya ɗan kwaya ɗaya ta ba ɗaya ɗan kwaya ɗaya suka cinye ta zo za ta ci kwaya ɗayan nan tana jin yunwa yaran suka mika hannu sai ta tsaga dibinon biyu sai ta ba kowanne rabi rabi Aisha ta yi mamakin abun nan ta gaya manzo sama manzo sama ya ce Allah ya saka mata da aljanna da sabbin wannan abun da ta yi ita fa wanda aka bawan an ba ta ne ta bayar ba kamar yadda ba shi ke cewa wai a bani in baka mu taru mu lalace a wannan rowa ne kawai wai an ba mutum to Allah ka san mini ma sai ta haba mana a bani in baka mu taru mu lalace <laughs> shi kenan kai dai ka lalace a ba shi ka bai lalace ba rowa ta lalata ka to wanda aka bawa ma ya bayar ɗan kaɗan ɗin ba ya shiga aljanna da sababinsa ina ga asalin wanda ya bayar ɗin shi ne la ta haƙira na minal ma'arufi shi maza sun ce itaƙin nara walau bi shiqqi kama. ka ji tsoron wuta ka kiyaye kanka daga shiga wuta ko da sadaka da tsagin dibino a ce kwaya ɗaya ne sai ka ci rabi ka mai da yawunka ka mai da kuɗayinka sai ka ba wani kuma rabi sai zama ka kare kanka daga wutar jahannama da sababinsa la ta haƙira na minal ma'arufi shi'a karkare na aikin alkhairi ko ya yake karkare na shi sai manzo sun ya walau an talqa akhaka bi wajhin tariq ko da ka hadu da dan uwanka da sakin fiska ka hadu da dan uwanka kana mai sake maka fiska alheri ne karkare na shi ladan sadaka ne za ka samu kuma zai haifar maka da alkhairi da yawa a duniya da lahira da sabbin sakin fiska da kake mutane amma ka zo ka daure fiska kamar an kawo maka yaki musamman in kai mawadaci ne ke da ka tunanin karka sake wa talaka fiska ya zo yana roƙonka ko ya roƙe ka wani abu ko me ai wannan babin sa daban ka sake masa fiskan ko ɗan kaɗan ka bashi ko ɗan kaɗan ko dibino kwada kar ka raina abin da za ka bashi ɗin sai ya zama me sai zama maka alkhairi kuma ka samu addu'o'in talaka ko kai wani mai matsayi ne ya zama ba ka sake wa mutane fiska akwai mutane da ba su da daɗin sha'ani duk inda ka da mutum fiskansa a turnike duk an musu shaida da irin wannan shi ba ta kewa kowa fiska wannan ba da daɗin mu'amala fiskansa a ɗaure duk inda ya je ya kalli mutane wanda zai kalle su to irin wannan kaga ba ɗabi'a ne mai kyau Kadu da ɗan uwanka fiskanka na saki to amma wannan ko ba yana nuna wai dai inda kake kana dariya ka kalli wannan kai dariya kai wannan don da ka haka eh, kana wani haka haka ta dauke ka baka da hankali sai sai wasu haka suke son mutum ya zama a lokaci dan kana dan murmushi haka wanda ya kai kuma kai haka ne wani lokaci za ka dan taba kai haka ne a sannu dai a ba masha Allah masha Allah amma kullum kana haka wala ni sai dauke ka baka dan kai zai yi wa ku duk wanda ka zo shi layi guda kowa sai ka daga masa hannu ka ka masa ɗan murmushi kowa to har yau ce ai za ka gaji ai ka ga yau lokacin ka dan soke kadan sau kadan sun koyar da kanka kadan sun koyar da kanka bai zai yiwu ba to amma dai kar ya zama ɗabi'anka a ce ɗabi'anka ne wannan wannan abu wala a kasu nan akwai layin da na je na bi wani ya zo ya tare ne ya ce mala an ce kana da girman kai wai ba ka da mutane yanzu duk Allah mutum ya shiga tsakiyar kasuwa kowane shago assalamu alaikum assalamu alaikum kana ta wani abun nan to me kaje yake nan kowa sai ka gaishe shi ni ba na ga in ka daga min hannu ba lalle in san ka daga min hannu amma dai akwai wanda in ka zo sitin shagonsa dama ka san shi sai ka ɗaga masa hannu kaga ko kuma ka tabbata ya kalle ka sai ka ɗaga masa hannu amma ne bi ne ce wallahi malam ana zagin ka ana cewa kana da girman kai mutane suna gaishe ka baka da musu shi ko ban san ma mene ba wala tun daga ranar ban sake billahi ba har yanzu nan yanzu yana shiga kasuwa ma sai an fita nake shiga sai an fita an fita ba kowa ne shiga na harkoki na sauran mutane yan kaɗan na fita tun zai yiwu ba ne kowa yana son ka gaisa da shi ka abin nan da shi a lalle ka dan sun koyar da kanka ka dan samu dan hutawa kuma kai in baka ga mutum baka ai bai kamata ma ya tsora maka laifin baka sake masa kaka ko baka gaishe shi ba amma ne zai gaishe ka je kaga zaka sake masa gaishe sannan wani lokacin kuma zai zamana lokacin da mutum yake gaisa da kai wallahi kana wani tunani kana tunanin wani abu kai dai kun gaisa da za a tambaye ka a gaban can ma ka gaisa da wani zaka ce a kai ni ban gaisa da shi to amma a hakan sai kama ka baka bashi abin nan fiska ba baka sake masa fiska ba zai baka uzurin cewa tunani yi maka yawa ba tana cikin sungulloli da yawa ko akwai abin da ya dan tarke maka kai tun da ba ɗabi'an ka bane kaga za a baka uzuri idan baka idan baka yi ba ai da ai nan wallahi na gaishe shi ma kanta ne ma ko wani take min fiska bai ba kila yana cikin wani uzuri ne ko wani hali sannan kuma ba ko ba ko ne ake sake fiskan ba manzo sama duk da sakin fiskan da yake da shi amma yana yin fushi ko ya yi fushi ya fushi har hankalin mutane ya tashi kuma ya zai bayanin a cikin fushin domin an taɓa wani abu na addini ko an taɓa wata alfurma ta ubangiji su bani ala su haka dan adam shi ma akwai lokacin da zai daure fiska akwai wani sakin fiskan da in ka yi to kaskanci za ka dauka za ana ana neman a walakanta ka a wajen sai ka kana ni dan sakin fiska kana menene sai aka samu dama aka rena ka to da Allah wannan wani yana bukatan sakin fiska kaga yana buƙatar daure fiska ne wataƙila wannan mutumin da yake so ya ci mutuncin ka sai ka daure fiska ne zai ji tsoron ka bai zai ci maka mutunci ba to kaga anan yana buƙatan yana buƙatan daurin fiska kamar hakuri ne yana da muhalli in kai shi ba muhallinsa ba ya zama jahilci ya zama wauta yaquluna hilmun qul falil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahl suna cewa abin nan haƙuri haƙuri abu tsayi bin tana biye ce haƙuri yana da muhallinsa idan kai ba a muhallinsa ba to suna abin da kai jahilci shi sa ne abin an maka ma karama rama shi fi muhimmanci akan akan shi rama amma dai kar a shaida ka baka da hakuri kar a shaida ka cewa kai mai sakin fiska ne wani lokacin sakin fiskan wani zai fahimci ma kaman gaisuwa da roƙon iri kake yi musamman idan kai miskini ne in sakin fiskan yayi yawa yawa sai kaga mutum ya kawo da kansa yana ganin ƙarshen ta in ya baka ko ba za ka roƙe shi ne haka zai fassara ka saboda masu kwaɗayin haka suke ko mutum yanzu yana ta nemo wani dan tatsuttuka yana dan dariya na to karshen ta in ba sa ba zai roƙi mutumin ne wani abu to shi ko ba a so roƙo cikin yanzu ya kawo da kai to kai ma ko da ba roƙon za ka yi ba idan abun ya wuce gona da iri ka yi ka ƙara yi ka ci gaba da kana ka wannan kana dariya sai ka zama wani gara a gaban mutane sai a ɗauka cewa kana neman me kana neman wani abu ne to in ko aka siffanta aka siffan kwaɗayi to nan ma ka ne ka samu matsala shine abu ali al-jurjani yake cewa يقولون في يقولون لي في كان إباب وإنما أو رجلا عن موضع الذل أحجمه ولو أن أهل العلم شانوا حصانهم ولو عزموه في النفوس لعزم ولكن أهانوهم فهان ودنسوا مؤياه بالأسماء حتى تجحم ita suna ce mini wai ina da tsaurin fiska ina da tsaurin fiska ina sun ga mutumin da idai wurin kwaɗayi ne ko kaskanci ya sakin fiska ya za su ga cikin ina da sakin fiska ina da tsaurin fiska amma yadda ya kamata ya sake fiska na yana sakewa to akwai wuraren da tsohuri fiskan yana da amfani in ba haka ba za a yi wani abu wanda bai kamata ba to idan ka kiyaye irin wannan muhallin da za a ɗaure fiska kuma tsohuri fiskan ya yi amfani za ka kau da wata ɓarna a waje ko kuma za ka kare kanka daga wani walaƙanci to sai ka ɗaure fiska a wannan wajen amma dai galibi sakin fiska shi ya fi alheri akan mai. akan daurewa kuma galibi wuraren da ya kamata a sake fiska su suka fi yawa akan wuraren da za a daure da za a daure fiska amma wata ran manzo sun yana daure fiska abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama kaga lokaci yana kokarin ya ga wayannan mutane sun shirya manya manyan kafiran nan sun karfi shirya shi kuma Abdullahi makatum ya zo yana masa tambayoyi tunda shi kan musulmi ne ai dan jira mana ga wayannan in sun musulunta manya manyan Quraysha ne in sun musulunta manya-manyan mutane za su musulunta za a samu jama'a da yawa su shigo musulunci da ya zo yana masa tambayan sai ya daure masa fiska sai ya dawo kan nan kafar to sai Allah ya zarge shi da wannan Abbas wa tawala inda kai ne da yabon ka za a yi da yabon ka za a yi ba za a ce ka ka tsore ba ka saurari ka saurari wani makawo ba to kaga kenan manzon yana yana tamani nan din muhallinsa sa ne shi yasa shi yasa yayi to akwai iranen da ka da ka yi wannan kamar yanzu yaronka a ce kullum sakin fiska sakin fiska duk abun da ya ko mara kyau ne ka sake masa fiska ba daure fiska shikenan zai dawo abokin ka zai na haka kai na wucewa ka isa ka ce i ba yayi ko bari in bari ba kaga dole akwai wuraren da zaka dan daure fiska haka nan matarka akwai wuraren da zaka daure mata fiska sai eh, eh, sakin fiskan shi yafi yawa amma in ta zo tana yin wani abu da bai kamata ba sai ka daure fiska ko kuma wasu ɗabi'u da ba ka so ko ka ba da umarni ba abi ba sai ka ɗaure fiska saboda ta guji ɗaurin fiskan naka domin sakin fiskan ya fi daɗi dan da ka ɗaure sai ta shiga damuwa to za ta gyara wa innan halayen amma ya zama kwata-kwata ba ka yi shi kenan ka zama shirme kawai kai kan ba ka da wani iko a kan iyalinka to haka shugabanni suka ɗaure fiska wa talakawansu domin su ji tsoro kar su yi abin da bai kamata ba malami zai ɗaure wa ɗalibinsa fiska domin ya yi wani abu wanda bai dace ba ko yana son ya hana shi wani abu wanda wanda bai dace ba domin a lokacin kuma nan ne nasiha da ta samu shiga amma idan ya sake fiska gaba ɗaya da kuma sai zamana nasiha ma yana yi sai ɗalibin ya ɗauke ta da wasanni haka ne bai karanta da jama'a akwai lokacin da zai nishaɗi ya yi sake fiska a karatun nasa don karatun na nishaɗi ne akwai karatun da kuma ba na nishaɗi ba ne ɗaure fiska ya kamata ya yi tunike saboda karatun ya samu shiga wanda ake nufi da karatun hankalin sai tashi don ya gyara halayensa a nan idan ka sake fiska kai dariya to ka da karatun ne gaba ɗayansa to za ga wani gaba ɗaya ɗabi'ansa dariya ne ko wurare abu ne mummuna yake bayani su mai haɗari wanda ake son a tsaurace ma zai kaga cikin dariya yake faɗansa ina zai tasiri a cikin zukata wani waje yana buƙatar daurin fuska wuraren da nishin nishadi ne kuma ka shi a cikin nishadi haka ake sa, shi kuma idan ka ɗaure fiska lokacin da kake faɗansu to sai zama babu hikima a cikin magananka abun bai zai samu wato ainihin shiga ba So, saboda haka kowane wuri yana da wato ainihin mahallinsa sannan hadisi ya tabbata daga abu jurai jaribin bin sulaim ya ce ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'ayi na ga wani mutum wanda mutane suke karɓa daga ra'ayinsa wato daga barin ra'ayinsu su koma ra'ayinsa Yake la yaqulu shay'an illa fadaru anhu qultu man hada yace ba sa faɗan duk abin da ya faɗa sai su bar ra'ayinsu su dawo ra'ayinsa duk abin da ya faɗa sai su bar ra'ayinsu su dawo ra'ayinsa sai na ce mene waye wannan sai aka ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ce alayka assalamu ya rasulullah a gare ka sallama ya manzon Allah ya faɗa sau biyu manzo Allah ce la taqul alayka salam fa inna alayka salamu tahiyatul mayyit qul assalamu alaykum kar ka tsare ka tsare ka salama mace ake yi wa kawai ka ce assalamu alaikum shine karantarwa na musulunci in za ka yi wa wato ainihin ra'ayi sallama assalamu alaika aminta Allah ya tabbata a gare ka sai na ce ya manzon Allah ai sai na ce yace mi sai ce masa anta rasulullah kai manzon Allah ne sai ce ana rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun qad da'awtahu kashafahu anka ni manzon Allah ne Allah da idan wani abu ya same ka na cutarwa ka roƙe shi zai yaye maka don ba mai yayewa sai Allah subhanahu ta'ala sannan idan wani fari ya same ka nan ma sai ka roƙe shi zai tsirar maka da tsirran ka to zai sauko maka da ruwan sama idan ka kasance a wani jeji fako ko wani ungulmin jeji sai kai abun hawan ka ya bata ka roƙi Allah sai ya maka da abun hawan sai ya ce ya rasulullahi wani wasiti zaka min me zaka ga ya min hadin nasiha sai ce la a hadan karka yadda ka zage wani karka wani sha karka ci mutuncin wani karka zage wani yace kale yace fa ma sababtu da hurran wala abdan wala ba'idan wala ya ce wala tun daga nan ban zagi wani ɗa ba ko wani bawa ba ko raƙumi ko wata akuya ko tinkiya har dabbobi ya daina zagi ka san duk zagi ka cikin ɓacin rai zai zaga ko to kama an hana ka tirnikewa ne kar ka zagi wani zagi ai ba ɗabi'a ne mai kyau ba ba ɗabi'a ne mai kyau ba gara kai nasiha sannan sai ya ce wala taqiranna shay'an min al-ma'ruf manzon sama sai ya ce masa karka karka walakanta wani abu na aikin alkhairi karka ce ai karami ne in nayi shi ma menene wa an tukallima akhaka wa anta munbasidun ilayhi wajhuka inna dhalika min al-ma'ruf yace ka yi wa dan uwanka magana kana mai sakin fiska wannan yana daga cikin ayyukan alkhairi kana kana masa magana kana nuna isa kana nuna girman kai kana nuna kai wani ne kana daure fiska wallahi ko ya saurare ka zai tsine maka zai je baya son ka zai aibanta ka zai je ba da labari wannan mutum ba mutumin kirki ba ni ba na son zuwa wani wurin wani dan adam baya son irin wannan abu manzo sai ya ce to kai masa magana kana mai sakin fiska yake warfa izaraka ila nisfi saqi ka dage kurjallin ka zuwa ga rigin makyanjima wato tufafin ka ka dage shi ka sa shi ribin makyanjima ribin kobrin ka ko wandon ka ko rigan ka ya zama ribin qabrin ka fa in abaita in kuma kaga baraka iya haka ba fa ilal ka'baini to ya tsaya idon sawu amma kar ya gangara daga da kasan sawu dama abun kala biyu ne ko dai ka kai shi rigin qabrin ka ko ka saukar da shi amma kar ya kai kan idon sawu kowanne kai sunna ce manzo kuma yana yi wa iyaka wa isbal al-izari yace ka kaidin ka dinga jin tufafin ka kasa saboda mai saboda girman kai fa innaha min al-makhila ko mahyala wannan yana daga cikin girman kai wa inna Allah la al makhila ko mahyala Allah baya son takama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son mai takama mai alfahari to duk wanda yake jan tufafin sa ƙasa yana nuna isa ne da takama Allah baya son wannan sai ce wa in mru'un shatamaka idan mutum ya zage ka wa ka ya aibanta ka bima ya alamu ka da abun da ya sani kana da wannan abun fala tu'ayyirhu bima alamu fi kai kuma ka aibanta shi da abun da ka san yana yi fa inna ma wa badu zalika alai masifan wannan zai koma a kansa wani abu ne kake na aibi ko kake da shi na aibi to ne zai na ta aibanta ka da wannan yana ta zagin ka da wannan to karka ce to kai ma za kaza kaza kai ma kaza kaza ina ka bari kawai ka kyale shi masifan wannan abun zai zai koma kansa lokacin da yake aibanta kan sai Allah ta'ala ya kare ka kai ba yana son zubar maka da mutunci bane to sai abun ya ki yaduwa sai abun ya ki tasiri wajen al'umma ko da sun ji sai su baka mafita ko su ki su yadda da wannan abun shi kuma ubangiji ta'ala sai je tona masa asiri wanda kowa da kowa zai yadda da wannan kaga masifan abun ya koma kansa to idan ba ka ramawa lokacin da ɗan ka yake zagin kai ke biya maka baƙaƙen maganganu kai ba ka ramawa to mala'iku suna nan za su taimake ka ne da ka ba ramawa sai su dare sai a watsa a barka kawai to shi yasa idan kai haƙuri to masifan wannan mai masifan za ta koma kansa ne to a nan fa kaji aka ce idan mutum ya aibanta ka da abin da ka siffantu da shi kar ka aibanta shi da abin da shi ya siffantu da shi na aibi to ina kuma ka aibanta shi da abin da bai siffantu da shi ba dan wani abun da yake shine idan mutum zai faɗi wasu halayen kai aibanta ka da su to kai kuma sai ka nemi abun da bai yi ba ma sai ka masa sharri bai yi ba to abun da ya yi ma aka ce kai shiru kar ka aibanta shi da kar kuma kuma ka ɗauko ka ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza ya ce maka kai kai mutumin banza ne kana zage zage kana kana kana kana kana kana cutan mutane kana da ha'inci shi kuma dama azalimi ka ce kai azalimi kawai barawo kai da aka ma ka kashi ta ma ko da yayin fa to ina ga kuma in bai yi ba ka zo ka ce masa barawon banza kawai mazinaci fasiki kuma ba haka yake ba kaga wannan zaka hadu da kamar ubangiji subhanahu wataala domin ka kirkiri wani abu wanda bai yi ba ka abun nan ka danganta masa hadisi na gaba hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu yace wani mutum ya zo wa manzala sa sama ranar juma'a manzon sama yana yin ba a madina sai ya zai ana fari wato babu ruwan sama da aka ka nemi Allah ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sai sun sama sai ya yi addu'a ya duba sama babu wani girgije kwata-kwata sai ya yi addu'a yana yin addu'a sai ga girgije yana haɗuwa. wannan ya tafo nan wannan ya tafo nan girgije ya haɗu ya fashe ya kama ruwa abai suka yi farin ciki da wannan har ya zama duk wata magudanar ruwa a madina sanda ta yi ta gudu ruwa to da wata juma'an ta dawo sati guda ana ruwan ba daukewa kaga ruwa ko in yawa kuma yana zama me yana zama matsala duk da cewa ba shi yana cewa ruwa ya yi gyara ba ya cewa ya yi barna din dake ne tunda an san me yake nufi ruwa ya yi gyara amma yana nufin ruwa ya yi barna ladabi ne yake yi kuma barnar ruwan ya yi amma yana da kyau ka ce ya gyara din amma kar ka gaya wannan ruwan ya yi wa barna yawwa gidan mutum ya rushe ka zo ka ce a ah, ruwa ya yi gyara yan kai kai wasa ba wani zai mare ka a can gefe dai can gefe inda bai zai ji ba saboda yan masifa ta faru da mutum kar kuma ka zo kana kana masa wasu kalmomi wanda zai ji baka tausaya masa ba kaga bara ku daidaita ba sai ruwa ya dinga zuba ya dinga zuba har ya zama har wani satin to wannan mutumin sai ya zo sai sake cewa ya rasulullahi ka roƙa mana ubangiji ta Allah ya kame ruwan nan ruwa ya mana yawa sai maza sawa sai murmushi ya kama dariya me yasa saboda lokacin da aka nemi a yi ruwan a roƙi ruwan babu ana cikin tashin hankali to sai ya roƙi Allah ya dinga saukar da ni'imomi har ni'iman ta zo ta yawa ma ya fun dariya ne to shikenan sai maza sawa sai daga hannunsa kuma ya roƙi ubangiji ta lati Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan ya zama gefe gefe mu ba akan mu ba wato ya kauce daga garin Madina banda akan Madina ya tafi can karkashin duwatsu da kuri kan duwatsu da da cikin kori don ya je can kaga ba wanda zai wa barna kenan ba gidaje a wajen babu dabbobi shi kenan Allah ya addu'a nan sau biyu ko sau uku sai gashi wato girgijin haɗin da yake ruwan sai dinga darewa ya tsage biyu yana faɗi yana baya baya baya inda ya bar tantan garin Madina da gonakansu ya je can gefen duwatsu da saman duwatsu da kwaruruka kawai yana ta zuba ana hango ruwan a gefen madina amma babu shi a madina shi kenan an samu lafiya wannan mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai ruwan hadisin yace wala yumjiru fi hashi yace yurihimu yurihimullahu karamata nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'wati Allah yana nuna musu karamar manzon sama wato mujizan sa kenan da amsa addu'o'in sa manzon sama mujabu da'awa ne in ya addu'a ana amsawa to kaga wannan abun abun abun farin kenan so lokacin da aka shiga halin fari mutane suna shiga damuwa musamman manoma don in ba manomi ba ma ni sai in ga kamar mutum bai san muhimmancin ruwan sama ba a gaskiya ni da na fara noma sai na fi ganin muhimmancin ruwan sama idan ruwan nan mala ana fari ruwa ɗauki eh, gaba ɗaya hankalin ka tashi yake gonarka kana tunanin ya gonar ka za ta kasance kana ta tambaya an yi ana yin ruwan nan sai ka ji wani sanyi a zuciyanka ka ji daɗi to amma ruwan in ya yawa kuma shi ma sai ka shiga damuwa kuma kana addu'a Allah ya dai a rage ila gonan ka bai sai bore ne irin mai tara ruwan nan sai amfanin wannan zai na ta jaja zurbe zai yi wani komai ba zai komai ba to anan kana roƙon Allah ala a tsagaita ruwa ko kuma ruwa yana ƙarfi yana tafiya da amfanin gonan yana tafiya da shi ko yana ta buɗa maka wasu kururruka a cikin gonanka to duk ba za ka so irin wannan ruwa mai tsananin ba to don mutum ya yi addu'a ya ce Allah ya tsagaita ruwan nan bai laifi ba har maza kuma ya yi addu'a Allah ya tsagaita ruwa sai ka roƙi Allah ya Allah mukan ya ishe mu a dan ba da iska amma can garuruwan da babu kuma ka ce ya Allah ruwan ya koma wa can garuruwan ko ai ba mugunta bane so da haka wannan manomi shine ya san muhimmancin abu a lokacin da Ka'ab bin Malik aka yi masa takunkumi da shi da ‘yan uwansa ba su je yakin tabuka ba sun shiga cikin damuwa da tashin hankali ka bin mali yace na zo na yau manzala ta sama sallama lokacin da aka saukar da ayoyi wanda suka karbi tuban su bayan kwana hamsin suna cikin takunkumi ba wanda yake musu magana iyalansu ma aka ce su kaurace musu to amma da aka saukar da aka je aka ga ka bin mali cewa ya zo yace yana zuwa sai ya samu zasuma wa huwa yabraqu wajhuhu min as-surur fiskansa tana walƙiya saboda farin ciki farin ciki mai an karbi tuban ka abu da kuma yana cikin takunkumi ya je yana ta kuka yana ta kuka iyalin sama ba sai ta zo kusa da shi ba in yanzu ya maka sallama ko kula shi ba za ka yi ba ba wanda yake mu'amala da shi kasar ta masa kunci gaba ɗaya duniya ta masa kunci ka zan babu kunci kamar a sa maka takunkumi duk wanda ka zo ma za ka tinka ta ba ruwana da kai kowa ya maka magana iyalin ka masu kaurace maka kai kaɗai kake rayuwanka kwana hamsin ka zan ko a gidan yari da ya rufe ka ɗaki ko biyu ko uku za ku fi jin daɗi a kan mutum ɗaya ka tambayi wanda aka rufe shi shi ɗaya sati ɗaya a cikin ɗaki kan yanda yake su saboda haka sama na sama yi farin cikin wannan abu yace wallahi yana zuwa da ya samu manzo sama sai samu fiskansa tana walƙiya saboda me saboda murna yace yace masa abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuka kai albishir wannan shine yin yini da ya zo maka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka wato Allah ya karbi ka kenan sai na ce amin indika ya rasulullah ya sallah daga wurinka ne wannan albishir din min indillah ko daga wurin Allah sai ce bal min indillah daga wurin Allah ne Allah ne ka maka mafita yanzu ya karbi tubanka an yafe maka duk laifin da kai na rashin zuwa yakin tabuka kaga farin ciki kan farin ciki kenan to sai Anas abun nan Kabin Malik yake cewa idza surra wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra istashara istanara wajhuhu ka anna wajhahu qidatu qamari manzon sama idan aka idan aka faranta masa rai yayi farin ciki to fiskansa tana haske ne kaman wata kamar yanda wata yake haske haka fiskan manzon sama take haske to kaga farin cikin sa yafi irin namu kenan to kai ma kage zuwa ka fiskan ka tana walkiya ko bata kai kaman watan ba ne a gane cewa akwai dan kyalli kyalli na alaman cewa kana cikin wato ainihin farin ciki to da daga nan aka karbi tuban ka bin mali ya zauna a gaban manzo sun ayace to duk dukiyansa ma ya bada ita fi sabilillah saboda murna aka bi tubansa manzo sun ayace masa a ah, amsi alayka ba'd malik ka je rike wani bangare kai sadaka da wani bangaren kar daga gaba ka shiga wahala ka dinga nadaman me za ka bada dukiyanka gaba daya amma abubakar da ya bayar duka sai aka karba saboda imani irin na abubakar an san daga baya bai zai yi nadama ba aka karbi dukiyan gaba daya a yakin tabuka shi ko da ya bayar duka aka ce aka rike wani bangare sai a shari'a musulunci da za ka ɗauka alkawari cewa za ta yi sadaka da duka dukiyanka ka ɗauka Allah alkawarin haka sai mu ya zo a lissafa idan an lissafa ta sake to ka bada kashi ɗaya cikin uku idan miliyon talatin ne miliyon goma ma ta isa ka jari da miliyon ashirin don karka sha wahala ka dinga nadaman alherin da kai ko sadakar da kai sai ka ji ka kuma kana jin haushin wannan abun kuma alhalin abu ne na lada sai Allah ta'ala ya ji tausayinka so wannan wasu daga cikin nasoshi kenan da suke nuna farin ciki da sakin fiska wanda ɗabi'a ce ta addinin musulunci abu ne mai kyau muna fatan ubangiji ala ya mana ado da kyawun ɗabi'u wa sallallahu wa sallama baraka ala nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh